وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake sada mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidu taqwa da ke nan GRA Gombe a yau takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a jiya mun kai ƙarshen suratun fatiha sura ta farko a cikin wannan littafi mai girma mai ɗaukaka littafin Allah madaukakin sarki maganan Allah madaukakin sarki alqur'ani wanda yake kunshe da dokoki wanda da duniya gabaki ɗaya za ta bi to da ta zauna lafiya wanda da duniya gabaki ɗaya za ta bi da an samu biyan bukata abinda ake nema da an same shi amma juyawa wannan littafi mai albarka baya shi yasa mutane suka shiga halin da suka shiga a yau kuma ba za su koma daidai ba har sai sun sake dawo wannan littafi a yau za mu dora akan sura ta biyu a cikin wannan littafi mai albarka shine suratul baqara wannan sura sura ce madaniya babu sabani akan wannan sannan kuma tana cikin wato surori waɗanda suke mafi tsawo a cikin alkur'ani mai girma ayoyinta ɗari biyu da tamanin da shida wannan sura wato suratul baƙara tana ɗauke da hukunce-hukunce hukunce-hukunce masu yawa waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da ɗaiɗaikun musulmi da kuma a al'ummance da rayuwa ga baki ɗaya wannan suran sha'aninta yana da girma sannan akwai dokoki a ciki da ƙa'idodi na tafiyar da rayuwa wanda musulmai suke tsananin bukatansu waɗanda suke wakiltan al'umman musulmai a majalisai daban-daban ya kamata su sani cewa akwai tsare-tsare wanda Allah madaukakin sarki ya saukar wanda ya zama wajibi ne akan al'umman musulmi su bi saboda haka idan suka je yin dokoki su kula da wannan su rika sanya haƙƙin waɗanda suke wakilta a cikin dokokin da suke tsarawa wannan sura mai albarka tana ɗauke da wato mafi yawan hukunce-hukunce a kan abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi ibada da mu'amala da akhlaq ɗabi'u nagari da abin da ya shafi auratayya saki idda da abin da suka yi kama da irin waɗannan wannan sura tana ɗauke da ayoyi waɗanda suka fara bayani akan sifofi na muminai ta biyar da sifofi na kafirai sannan munafukai sai kuma ta yi bayani a akan menene haƙiƙan imani kuma menene haƙiƙanin kafirci sannan kuma menene haƙiƙanin munafunci saboda wato nuna bambanci da yake tsakanin mutane waɗanda suke rayuwa ta arziki da kuma shaƙiyai waɗanda suke ‘yan aljanna da kuma ‘yan wuta, Allah ya tsare mu da wuta. Sannan a cikin wannan Sura ɗin ne Allah maɗaukakin sarki ya yi bana bayanin kawo khalifa a bayan ƙasa, shi yasa aka zo mana da kissan annabi Ibrahim alaihissalam, annabi Adam alaihissalam. da abin da ya faru dangane da halittansa da kuma abin da ya faru wato dangane da kissar da ta faru tsakanin Allah da mala'iku dangane da halittan annabi Adam alaihi sannan wannan surar har yanzu ta yi magana a kan ahalul kitabi a keɓance ta yi magana a kan banu isra'ila su ne yahudu da yadda suka kasance suna makwabtaka da musulmai a cikin garin madina muminai da suke zaune a cikin madina sun yi fama da makircinsu makircinsu waɗannan yahudawan sannan sun yi fama da sharrinsu da munafuncinsu da duk wani irin ha'inci inda ba don wahayi ne yake sauka musu ba yake sauka wa manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu yadda za su yi ba da Allah ne kaɗai maɗaukakin sarki ya san irin yadda za a yi da irin waɗannan makirce bakircen da kuma karya alkawari da suke yi su yahudawa a duk lokacin da aka yi alkawari da su sai sun karya aka Allah madaukakin sarki ya gaya mana thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin ko yaushe aka yi alkawari da su sai sun karya ha'inci ba abinda ba za a iya gani ba daga wajen yahudu wannan surar ta yi bayani hatsarinsu wato girman hatsarin yahudawa da kuma girman cutarwa da suke yi wa al'umman musulmi wannan bayani da ya shafi yahudawa ya ɗauki wajen abin da ya kai sulusi wato ɗaya bisa uku one third na wannan sura ɗin duka Allah madaukakin sarki yana yi mana bayani ne dangane da hatsari da illa da makirci da zalunci da danniya da yaudara irin na bayahude shi yasa tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya fara magana akan ya bani isra'ila zkuru yallaci, allati an'amtu alaikum har izuwa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun duka wayannan suna bayani ne akan abin da ya shafi yahudawa da irin kuma yadda ya kamata musulmi su mu'amalance su amma abin da ya saura a cikin wannan sura din ta zo wannan surar ta zo da abubuwa da suka shafi shari'a wanda musulmi ya kamata ya hankalta ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa ya ga yana bi saboda ya zamanto a farkon kafa daular musulunci lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina mun sani cewa a wannan lokacin ne aka samar da daula ta musulunci ta farko lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma garin madina saboda haka sai ya zamanto suna buƙatan manhaji suna buƙatan wato dokoki waɗanda za su tafi a kai domin wannan daula ɗin ta tsaya da ƙafanta saboda haka Allah madaukakin sarki ya saukar da shari'a daga cikin abubuwan da aka saukar a cikin wannan sura ɗin akwai abin da ya shafi al'ibadat da mu'amalat shi ya sa wannan sura ɗin ta tara abubuwa da yawa da suka shafi shari'a na musulunci a takaice a cikin wannan surar za mu sami hukunce-hukunce da suka shafi abin da ya shafi azumi domin mun sani a ciki ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayoyi da suka biyo duk har ɗaya shafin suna da alaka da abin da ya shafi azumi sannan a cikin wannan sura din akwai hukunce-hukunce na aikin hajji da umra akwai hukunce-hukunce da suka shafi jihadi fi sabilillahi domin ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki akwai abin da ya shafi hukunce-hukunce na zamantakewan iyali da abin da yake da alaka da aure sannan a ciki akwai hukunce-hukunce da suka shafi saki da kuma shayarwa da idda da kuma haramcin mutum ya aure mace wadda take mushirika kuma da gargadi wajen wato saduwa da iyali a lokacin da suke jinin al'ada wanda duka wayannan abubuwa haramun sai da Allah madaukakin sarki ya nuna mana dangane da abubuwan da suke da alaka da auratayya sannan wannan sura din ta ci gaba da magana akan haramcin riba abin takaici da mamaki a wannan zamani da muke ciki al'umman musulmi kusan suna gaba-gaba wajen mu'amala da abin da ya shafi riba muna tunawa lokacin da ake son a tabbatar da maganan kullo da jaiz bank gwamnan central bank a lokacin mai martaba sarkin kano na yanzu sai da aka gayyace shi a majalisa majalisar tarayya ya je ya kare kansa domin ba da wannan satifiket ɗin da ya yi na buɗe wannan wanda idan muka duba majalisan, kaso mafi yawa musulmi ne a ciki wannan akwai abin ban mamaki a ciki kwarai da gaske mu'amala da riba yanzu kaman zamanin jahiliya ne watakila gara zamanin jahiliya ne ma wancan lokacin ba musulmai bane suke mu'amala da riba din domin musulman wancan lokacin daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya haramta riba tun daga lokacin suka yi bankwana da shi suka yi taranda? suka mika wuya ga abin da Allah madaukakin sarki da manzonsa suke so amma a yanzu musulman suna sane kuma suke ɗiban dukiyarsu su zuba a inda za a kawo musu kuɗin ruwa kuma har a cikin kasuwanni idan mutum zai bada bashi sai da kuɗin ruwa idan mutum zai bada bashin kaya a zo a nemi bashin kuɗi ya ƙi karɓa ya ƙi bayarwa amma a zagaya ya zagaya sai yayi yadda zai yi ya karɓi kuɗin ruwa to wannan sura ɗin ana tafiya za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi sosai gargaɗi kuma mai tsanani dangane da mu'amala da riba har sai da Allah madaukakin sarki ya kai ga yana shela shela ga duk wanda zai bai zai daina cin riba ba to ya shirya yaki da Allah madaukakin sarki da manzonsa ban san waye zai iya yin yaki da Allah ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin wannan eh, wannan surar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ba baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'minai cewa lalle da su bar duk wani abu da ya rage mu'amala da suke da shi na riba in dai har kun kasance mu'minai amma idan kuka ki idan ba ku aikata haka ba to ana muku shelan fa da Allah da kuma manzonsa a wannan lokacin da wannan ayar ta sauko su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance akwai waɗanda suka bayar da basu suka akan wannan tunda lokacin ba a haramta ba amma wanda ya tuba falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu idan mutum ya tuba to uwar kuɗin da ya bayar bashi in zai karbi kayansa amma maganar riba babu shi to su tun lokacin domin su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam jira suke yi umurni ya zo su aikata ba wai mu muna tare da umurnin kuma mun kibi ba a su suna jira ne ma a ce ku yi ko ku bari sai su yi din ko su bari saboda haka su ba su da wani alaka da abin da ya shafi riba tun daga lokacin da aka haramta sai kuma aka biyo da wato ayoyi waɗanda a suke gargaɗi da tsoritarwa akan wannan abin da ya shafi ribaɗin, sannan kuma sakayya da Allah madaukakin sarki zai yi wa mutum idan ya aikata aiki na kwarai ko sharri ko alkhairi Allah madaukakin sarki sai ya biyo da wannan aya cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu ku ji tsoron wata rana za ta zo ranar tashin alkiyama kenan turja'una fihi ila Allah wannan ranan za a mayar da ku zuwa ga Allah a cikin wannan ranan kowa zai koma wa Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai tsira babu wani wanda wai zai dawwama a cikin wannan duniyar duniyar kanta wata rana ma ita ma za ta zamo bata balle abin da yake cikinta ita kanta duniyar za ta zamo bata balle abin da yake ciki sannan kowace rai za a cika mata abin da ta aikata wannan ayar ita ce ƙarshen aya da ta sauka alkur'ani mai girma sai ajali ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam mu dubi girman ayar mu dubi sakon da take isarwa cewa ku ji tsoron wata rana ranan da za a mayar da ku zuwa ga Allah sannan kowace rai za a cika mata abinda ta aikata abinda ta aikata za a bata in alheri alheri in sharri sharri kuma babu wani wanda za a zalunta manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika saƙon da aka bashi ya zo da shi kuma ya isar da sako wannan surar mai girma sai aka rufe ta da jan hankalin muminai zuwa ga tuba da komawa Allah madaukakin sarki da kuma kaskantar da kai a gaban Allah madaukakin sarki da jin tsoronsa da kuma neman taimakon Allah madaukakin sarki akan kafirai da kuma mutum yayi addu'a dangane da abin da zai sama masa jin daɗi na wannan duniya ɗin da kuma rayuwar lahira Allah madaukakin sarki ƙarshen wannan sura din amana rasulu yake cewa rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin idan muka lura wannan surar ta fara da sifofin mu'minai kuma sai ta ƙarasa da yin addu'a wato addu'an mu'minai mu'minai suna addu'a domin me domin ya dace da farko da ƙarshe farkon sifofin muminai ƙarshen muminai ne suke addu'a kaga sai ya dace ƙarshen ya zama kamar samari ne na farkon to wannan sura suratul baqara an kira ta da suratul baqara saboda raya wato wata mu'ujiza da ta faru a cikin alqur'ani din zamanin annabi Musa alaihi salam inda aka kashe wani mutum da aka kashe shi wani mutum daga cikin banu Isra'ila ba a san waye kashe shi ba sai aka taho wajen annabi Musa alaihi salam aka zo aka ce to ai gashi an kashe mana dan uwa a wani kissan aka nuna ma cewa shi wanda ya kisan shi ne yazo domin kasan shi mai laifi in ya tashi yana so ya rufe laifinsa mafi yawa kuma yanzu musamman a wannan zamanin, mutane ba sa tsaya su yi bincike wanda ya kawo ƙara shine mai gaskiya wanda ya riga ya kawo ƙara ne mai gaskiya saboda haka shi ma sai ya yi gaggawa ya zo cewa ga shi an kashe masa ɗan uwa saboda haka ya zo wajen annabin Allah madaukakin sarki annabi Musa alaihi salam domin ya gaya musu wane ne ya kashe musu ɗan uwa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya umurce shi da ya gaya musu cewa su yanka saniya idan suka yanka saniya dinnan sai su dauki wani bangare na saniyan sai su daki mutumin da ya mutu sai ya tashi sai ya faɗi wanda ya kashe shi sannan ya koma ya mutu to kissa ce mai tsawo ba muhallinta ne yanzu ba amma almuhim shi ne za mu iya gane ƙuduran Allah na sake ta da matacce bayan ya mutu duka wannan surar tana koyar da mu wannan sannan falalan wannan surar ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku maida gidajenku makabarta me ake nufi da makabarta mutum ya maida gidansa makabarta ba a nafila a ciki ba a karatun alkur'ani a ciki ba a ibada a ciki domin makabarta ba wajen ibada ba shi yasa malamai suka ce idan aka gina masallaci sannan kuma aka binne gawa a cikin masallacin ma'ana aka yi kabari a cikin masallacin to dole ɗaya ya ba da waje idan kabarin aka fi fara binnewa ko makabartan shi ya riga zuwa ya riga masallacin zuwa sannan masallacin ya zo daga baya to sai a rushe masallacin idan kuma masallacin aka fara ginawa sannan aka zo aka binne mamaci a wajen to sai dai a tone kabari amma su biyu ba za su haɗu ba saboda wajen da ake da kabari ba wajen ibada ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yace la taj'alu buyutakum maqabira kada ku maida gidajenku ya zamo makabarta Ana ku rika karatu a ciki ku rika sallah a ciki kuna ibada a ciki inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yace lalle shaydan yana gudu yana nesantan gidan da ake karanta suratul baqara a ciki kaga me ya kamata mutum ya rika yi kenan ya rika yawaita karanta alkur'ani a gidansa saboda ya kori shaidan ga lada na yin ibada domin karatun alkur'ani ibada ne tun ranar farko mun faɗi menene alkur'ani muka ce daga cikin abin da muka faɗa almuta'abbadu bi tilawati ana yin ibada da tilawansa shi yasa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace kowane harafi da lada goma idan mutum yana karanta alkur'ani kowane harafi lada goma ne akhrajahu muslim wa tirmidhi wa qala sallallahu alaihi wa sallam iqra'u suratal baqara fa in fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ku karanta suratul baqara domin karanta ta albarka ne akwai albarka a ciki barinsa kuma akwai taɓewa da asara a ciki sannan albatala waɗanda suke zaman banza ba sa iya karanta ta mun san zaman kashe wando zaman da bayi da amfani zaman dirshan zaman bin inuwa wannan duka bayi da amfani a cikin addinin musulunci shi yasa sayyidina Umar radiyallahu alaihi radiyallahu anhu yake cewa la uridu an arakum sabahlalan la fi amali duniya wa amalin fi amali al-akhirah bana so in ku kuna zaman banza haka zaman kwatsar, ba kwa abin da ya shafi rayuwanku na duniya kuma ba kwa yin abin da ya shafi rayuwanku na lahira a yi ta bin inuwa ana canja benci in inuwa ya koma gabar a mai benci gabar in ya koma yamma a mai benci yamma ba abin da ake mutum da lafiyansa da ƙarfinsa to wannan a takaice shine abin da ya shafi wannan surar abin da take dauke da shi kaman samari kenan na abinda suratul baqara take dauke da shi yanzu zamu nemi alaran masu ya karanta mana wannan sura din mu ji mai Allah madaukakin sarki yake faɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله ملوك جنسلكي يفار بود جوانا سورة سوى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه hudan lil muttaqin alif lam mim al-imam sha'bi da wasu daga ciki yake cewa alif lam mim da sauran harufofi waɗanda aka buɗe wasu surori irin su alif lam mim sad alif lam mim ra su qaf sunun da sauransu waɗanda waɗannan harufan haka aka buɗe. waɗannan surorin yace min al-mutashabih suna cikin al-mutashabihu na al alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wasu malamai sukan tsaya a nan, wasu kuma su ce illa Allah rasikhuna fil ilmi to mutashabe kaman dai shi ma yana cewa a bar shi kawai yadda aka ganshi tunda malamai da yawa cewa suke wallahu a'lamu bi muradi hmm. Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin abin da yake nufi da waɗannan huruful muƙafa'a ko huruful mabani harufofi waɗanda su ne huruful hija hija'iyya wanda ya fara daga alif ba ta zuwa ya a haka Allah madaukakin sarki ya kawo su ya zamanto suka buɗe waɗannan surori ɗin, to sai ya ce suna cikin almutashabih wanda ista'asarallahu ista'athara Allah bi ilmihi Allah madaukakin sarki ya bar wa kansa ilimin abin da yake nufi da waɗannan harufofi da ya bude waɗannan surori da su yace wa hiya sirrul qur'an shine sirri na alqur'an fa nahnu nu'minu bi zahirihi mu muna imani da abin da yake zahirinsa mun san cewa maganan Allah ne sauran abin da ya shafi ilimin me yake kunshe da shi yace shi kuma zamu danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake cewa fi kulli kitabin sirrun a kowane littafi akwai sirri yace wa sirrullahi fil qur'ani awailus suwar da sirrin Allah a cikin alkur'ani su ne farko farkon waɗannan surori da aka saka su waɗannan huruful mabani ɗin, huruful muqatta'a su waɗannan shine sirrin alkur'ani Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ma'ana alif lam mim ai ana Allahu ni ne Allah da nafi sani wa ma'ana alif lam mim sad ana allah ni ne allah maɗaukakin sarki mafi sani kuma wato wanda yake fassala abubuwa tafsilan yace ma'ana alif Lamra mim ara ni ne Allah madaukakin sarki kuma ina gani haka dai ya kawo su wasu malaman kuma suke cewa wayannan harufofin an kawo su a farkon surori bayanan li'ijazil qur'an an kawo su domin a nuna don qur'ani kuma a nuna cewa shi qur'ani din nan ya gagara ba wani wanda ya isa ya kwaikwaye shi ya zo da wani abu irinsa daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya cewa wa innal khalqa ajizuna an mu'aradatihi mithlihi cewan halittu sun kasa su zo da wani abu kwatankwacinsa shine abinda ake nufi akwai wani Ibrahim Khalifa wanda shi ma ya zauna ya yi bincike ya yi aiki sosai wa'annan harufofin haka ya tattara su alif alif alif alif da suke cikin alkur'ani ya faɗi adadinsu ya ce idan aka kasa su gida goma sha tara za a samu sun shiga babu wani abu da yake saura ma'ana ya ɗauki bismillahir rahmanir rahim ya ce su ne harufofi ne guda goma sha tara babu abin da ya fi wahala kuma a ce a raba abu kaza gida kaza ya fi wahala sama da a ce a raba abu gida goma sha tara wanda duk yayi makaranta ya san an zo ana maganar division ana divide by abu kaza divide by kaza to ya fi wahala akan cewa plus ko minus ko ko multiplication to balle kuma a ce a baka nan ba a ce ka raba shi gida goma sha tara to sai ya ce wayannan alif alif alif din ya tara su ga baki ɗaya. sai su shiga cikin sha tara babu abin da zai saura haka lam ya tara su ga baki ɗaya sai su shiga gida sha tara babu abin da zai saura mim haka su qaf su nun duk waɗannan harufofin sai da ya musu sai ya ce to wannan wato kamar wani ki ne na kariya da Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai bawa alqur'ani da wannan ne idan mutum ma yayi kokari ya zare guda ɗaya daga ciki ko wani harafi yanzu alaran momin nan da muke gani kana karanta alqur'ani sai kaga wani harafi ko digo ko waye babu saboda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai kare wannan alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun babu wani littafi a bangon duniyar nan da yake da wannan girma na wannan alqur'ani kuma a samu mutum ya haddace shi kuma ya karanta shi da ka kuma ya zauna ya rubuta shi da ka ba kuma tare da an samu kuskure ba sai alkur'ani mai girma saboda alkawari da Allah madaukakin sarki yayi na cewa zai ba wa wannan alkur'ani din kariya to amma abin takeici shine wannan Ibrahim Khalifa din Rashad Khalifa karshe sai ya fara raya cewa shi ma annabi Sheikh Ahmad Didat rahimahullah sai ya neme shi da su zo su yi muqabala akan abin da yake akai din sai yake ba yanda bai yi da shi ba yaki to karshe dai sai dai ya masa raddi a cikin kaset haka wanda duk duniya suka zamo shaida cewa domin ɗin din yi amfani da littafin wannan mutumin ya rubuta littafi shi ma to kuma kaga daga baya yanzu wannan ya zo ya bar musulunci yana raya cewa shi ma annabi ne dole shi Sheikh Ahmad Didat ya nemi hanyar da zai nuna wa duniya cewa wayancan information din da ya dauko daban amma halin wanda ya rubuta su ga abin da yazo ya fada ma to amma imamu sa'adi rahimahullah yake cewa dangane da wayannan alif lam mim din da su yace wa ammal huruful muqatta'a fi awailis suwar fal aslam fiha as-sukutu an an at yace abinda ya shafi waɗannan harufofin abinda yafi kukuta wa mutum shine yayi shiru dangane da abinda ya shafi ma'anoninta ba tare da wani dogara da wani abu da shari'a ya zo da shi ba tare da sanin cewa kuma wannan alkur'ani din Allah madaukakin sarki bai saukar da shi domin wasa ba Allah bai saukar da alkur'ani nan don wasa ba saboda haka yake ba da shawaran cewa yin shiru wannan shi yafi alkhairi ga mutum saboda haka za mu ce Allahu a'lamu bi muradi amma kafin mu dora akwai wani Dr. Shirosh wanda balarabe ne amma kirista ne Sheikh Ahmad Didat yayi lacca ya gama sai ya zo lokacin tambaya sai yake cewa ai alqur'ani yayi magana akan abinda ake cewa trinity wato uku cikin ɗaya ko ɗaya cikin uku cewa akwai Allah uba Allah da Allah ruhu yace to shi dai yana sauraro sannan kuma yace ai Qur'ani ma ya ce annabi Isa ya mutu kuma ya tashi saboda haka sai yace wannan alif lam mim da musulmai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi yafi sanin abin da yake nufi ai alif din nan Allah uba ne lam Allah ɗali mim kuma Allah ruhu kawai musulmai suna ɓoyewa ne suke cewa Allah shi yafi sanin abin da yake nufi to Allah madaukakin sarki ya taimaki shi Ahmad Didat rahimahullah ya ce masa to alif lam mim ra shi kuma guda nawa ne guda hudu shi kuma me ake nufi ko kuma hamim ai guda biyu ne shi kuma me ake nufi ko kuma qaf guda ɗaya ne shi kuma me ake nufi saboda haka kaga musulmai ya kamata mu shiga taitayin mu domin irin waɗannan abubuwan za su iya bijiro mutum ba tare da mutum ya ankara ba sai ya zo ya yi ta dambalwa kuma sai ya karanto masa wata aya cewa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya sai yace peace be upon me the day i was born and the day i died and the day i shall be raised again Ahmad Didat rahimahullah yace Allah ya taimake ni na san wannan ayar sosai sai ya ce ai assalamu alayya peace be upon me yawma wulidtu ranan da aka haife ni wa yawma amutu amutu wannan fi'ili mudari'i ne fi'ili mudari'i kuma ba ba bane ko continuous tense ne present continuous tense ne ba past tense bane saboda haka ba the day i died bane the day i shall die ne yace you are an arab and you are lying about your language to haka suke saboda dole ita ƙarya duk abin da aka gina shi akan ƙarya to akan haka ake dole dole wai sai an yi abin da dole ko sai ka karba shi kuma gaskiya gashi nan a fili yake annabi isa alayhi salam bai mutu ba Allah madaukakin sarki yayi su gani haka kaman ya mutu domin ya kubutar da shi daga hannunsu amma bai mutu ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum haka aka sa musu aka sanya musu shubuha suka ga kaman an kashe shi amma ba a kashe shi ba kuma ko da littafin su a cikin littafin su ma ba a nuna cewa an kashe shi ba domin lokacin da suka ce an gicciye shi tare da wasu amrobas guda biyu ranan juma'a ne shi kuma gicciye mutum baya mutuwa da wuri to tunda ranan juma'a ne ran asabar kuma ba sa aiki shine ake kira sabat day domin an hana aiki ranan asabar saboda haka sai ya zamanto cewa kafin ba zai mutu ba a wannan ranan juma'a tunda buga mutum kusa za a yi idan aka bubbuga masa kusa ma'ana painful and slow death mutuwa ce sannu sannu sannu sannu a hankali a hankali mutum yana shan wahala har ransa ya fita to kuma ba zai yiwu ya mutu ranar juma'an ba to shine aka zo a cikin littafinsu sai suka ce they pierce him with a knife sai aka sa masa wuka aka keta shi don a ga cewa ya mutu ko bai mutu ba and there was blood and water gushing out da ruwa da jini yana fitowa gawa an ka tsaga ta jini zai fito ba zai fito ba shedan cewa bai mutu ba kenan sai aka yi wobo don kada a shiga asabar sai aka tafi da shi akwai wata sahabiyar sa da ake cewa Mary Magdalene ita ta lura saboda haka sai ta bi inda aka binne shi din da ta je sai ta ga wurin da aka ce an saka shi sepulika babu shi a ciki amma ta ga wani a gefe kaman mai lambu ne shi mana ya badda kama yayi kaman wani mai lambu sai ta ce masa waya have you taken him where have you led him show me where you have led him so that I can take him away nuna min inda ka saka shi don ina so in dauke shi idan da a ce gawa take nema ai bara ta ce where you laid him ba sai dai you laid it kuma sai dai ta ce so that I can take it away but I can take him away ba a lokacin da ta gaya masa wannan sai ya ce mata Mary yana buɗe baki yana magana sai ta gane shi daga muryansa sai ta ce master sai ta yi haka za ta rungume shi master sai ya ce touch me not kada ki taba ni for I am not yet ascended to my father har yanzu ban tafi wajen uban ba idan mutum ya mutu me ake cewa ya koma ga Allah ko to yana gaya mata har yanzu ban koma wajen Allah ba ina nan tare da ku but go to my brethren and tell them that I ascent unto my father and your father to my God and your God ka koma ki koma wajen 'yan uwanki ki gaya musu zan tafi wajen uban ubana kuma ubanku idan har haka ne kaga yana nuna cewa ba wannan uba din da ake nufi bane idan ubansa ne kuma ubansu ne matsayinsu ɗaya kenan kuma a wani wurin da suka ganshi suka tsorita sai ya ce musu kada su ji tsoro touch my palm su taba su ji suka taba there was bone and flesh shi kamar yadda yake a wurinmu mutum so nawa yake mutuwa so ɗaya to haka yake a wajensu a man is appointed to die but once idan mutum ya tashi ya zama spirit zai zamo babu mai babu kashi da tsoka a jikinsa shi yasa za a ga a waɗansu irin fim na tsoro da ake nuna wannan sai a nuna mutum yana tsaye ya zama ghost ne mota sai ta zo ta shiga tsakaninsa sai ta wuce saboda ba flesh and bones ba ne, ghost ne spirit ne shi yanzu saboda haka yana ce musu su taba su ji suka taba suka ji kashi da tsoka shedan cewa me bai mutu ba don da ya mutu da ba za su ji kashi da tsoka ba kuma suka yace musu give me bread and water suka bashi biredi da ruwa ya ci ya sha spirit yana ci yana sha ne baya ci baya sha so duka shaidan cewan me shaidan cewa bai mutu ba kamar yadda yake a cikin littattafan addinin musulunci cewa bai mutu ran juma'a ya tashi ran litini ba bai mutu ba saboda haka irin wayannan abubuwan yana da kyau mu fahimce su da kyau saboda tunda Allah madaukakin sarki ya ce mu fita mu kira su zuwa ga hanya madaidaiciya amma mun ki mu fita to suna zuwa su kwankwaso mana kofa I have come to share the word of God with you bai kamata kuma idan mutum ya zo maka a ce wai ka kore shi ba ko ka ƙi ka saurare shi ba ya kamata a ce kana da abin da za ka gaya masa sama da abin da ya zo maka da shi wannan haka ya kamata musulmi ya zama Allah madaukakin sarki yace zalikal kitabu la raiba fihi yace wancan littafin malamai suka ce ba a ce wannan littafin ba aka ce wancan saboda abin da yake da ɗaukaka mafi koyaushe yana sama ne kuma yana nesa ne abin da yake nesa ya fi jan hankali kuma ya fi samun matsayi da ɗaukaka shi yasa Allah madaukakin sarki yace wancan littafin la raiba fi babu kokonto a cikinsa shi ai ashakku ma'a adami tumanina mutum ya zamo yana da shakka kuma a lokaci guda ka samun nutsuwa akan abin da yake shakka din kaga shakka plus ko shakka extra shakka da ƙari kenan shine ar-raib to Allah madaukakin sarki yace la raiba fihi babu wani kokonto a ciki to duk abin da babu kokonto a ciki kuma menene kishiyan kokonto yaqini da tabbas kaga abin da yake cikin alqur'ani yaqini ne kuma abin da yake cikin alqur'ani tabbas ne babu kokonto a cikin sa tabbas ne cewa daga wajen Allah madaukakin sarki yake kuma tabbas ne cewa abin da yake ciki gaskiya ne abin da yake cikinsa gaskiya ne shi wancan Dr. Shirosh in fa shine ya tsaya a gaban Sheikh Dida da yake cewa 75% of this wonderful Quran 75% of this wonderful Quran is copied from the Holy Bible aka yace kashi 75 na cikin wannan alqur'ani da girmansa da ɗaukakansa nan abun mamakin da yake cikin alkur'anin nan ya ce an kwafo shi daga bible to ai abin mamakin shi ne cewa kaga wannan tun da kwafa aka yi to ya kamata ya zamo asalin kuma ya fi inganci ya yi, to amma me yasa kullum shi asalin ake revising ɗinsa shi kuma wanda aka kwafan yana nan yadda yake me yasa domin wanda wanda ya kwafo shine ya kamata a ce kullun yana samun gyara a ciki ba wanda aka kwafo daga cikinsa ba to amma sai ya zamanto wancan ɗin kullum akwai versions daban-daban daban-daban daban shi kuma wannan kuma version ɗaya ne sama da shekara 1400 na yana nan yanda yake ba abin da ya canza a cikinsa duk lokacin da wasu suka yi yunkuri su kawo wani abu su cusa a cikin alkur'ani ko su cire sai a gano su saboda watakila yaro ɗan shekara goma ne ma zai zauna yana karanta ya ga cewa wani abun babu shi ya an karar da babansa sai kuma an karar da duniya Allah madaukakin sarki ya riga ya dauka wa kansa kare wannan alqur'ani ba yanda suka iya da shi sai dai su hakura kawai kuma ba za su hakuran ba kuma ba za su yi nasara ba za su yi ta amma wahala kawai za su yi rikasha qur'anin yana nan ba irin abin da ba za a faɗa ba ai wannan dokokin da suke cikin wannan ya riga is a tun wani zamani zamanin da ake cin mutane ne ake amfani da shi amma yanzu zamani ya canza muna internet muna hawa sama ana zuwa duniyan wata ana waye kuna kawo mana wannan to kuma ku kawo replacement kun kasa domin mutum ba zai raba ka da abu ba sai ya kawo maka wanda ya fi shi to kuma su kawo wanda yake kaman shi ma sun kasa ba ma maganan wanda ya fi shi ba ba magana wanda ya fi shi ba kaman shi su kawo Allah madaukakin sarki ya musu kalubale sun kasa hudan lil muttaqin shiriya ne ga waɗanda suke muttaqun su almuttaqun su ne waɗanda suke kama abinda zai shiga tsakaninsu da azaban Allah madaukakin sarki duk abinda zai kai su su fada me azaban Allah madaukakin sarki to za su yi da zai kawo musu garkuwan da zai tsare su daga wannan to idan ka duba su ai ba su da arrai ba su da wannan ashak din shi yasa suka zama muttaqun ba su da wannan kokonto na cewa wannan littafin daga wajen Allah madaukakin sarki yake shi yasa suka zamo masu takawa domin abin da yake cikin alkur'ani nan ɗari bisa ɗari duka sun yarda cewa daga wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa babu shakka cewa wannan littafi daga wajen Allah ne wa annahu alhaq kuma cewa gaskiya ne wasidq kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin la raiba fihi babu wani kokonto a ciki min rabbil alamin cewa daga wajen Allah kuma yake hudan lil muttaqin ay irshadun wa bayan shi shiriya akwai shiriya wanda yake na taufiki akwai shiriya wanda yake na bayani kama yadda muka faɗa jiya kama yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim qurun wa huwa alaihim ama ulaika fi dalalin fi ulaika yunaduna yunaduna min makanin ba'id kuma haka Allah madaukakin sarki ya maimaita cewa wannan alqur'ani din shiriya ne kuma waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai min alqur'ani ma huwa هو wa rahmatun lilmu'minin shifa ne kuma rahama ne waraka ne kuma rahama ne ga muminai? so da yawa yanzu ko zama kai ka karanta Qur'ani a lokacin da ka tashi yaya kake ji a ranka sai ka ji zuciyarka fayau kuma kana jin wani dadi kana jin wani nishadi haka zaka rika ji ka gani akwai waraka a ciki abdullahi dan abbas radiyallahu anhu anhu ma yana cewa attaqiyu man yattaqi shirka wal kaba'ira wal fawahish shi taqi wanda yake jin tsoron Allah wanda yake sa garkuwa da hijabi tsakaninsa da azaban Allah shi ne wanda yake kare kansa daga shirka yake kare kansa daga kaba'ir manya-manyan zunubai da kuma alfasha wa taqwallahi afdalu mastafada wannan abu darda radiyallahu anhu yake cewa yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد وي شي متون yana son koyaushe ya samu biyan bukatansa abinda ransa yake so amma kuma Allah madaukakin sarki yaki sai abinda shi yake so yake faruwa anta turid ana urid wallahu yaf'alu ma yurid kai kana so ni ma ina so amma Allah yana aikata abin da ya ga dama ne abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama shine yake faruwa shi dan adam kullum sai ya rika cewa fa'idansa da zai samu fa'idansa da dukiyata dukiyata fa'idata kawai abin da zai ambana kawai yake duba amma ya sani cewa tsoron Allah shine abin da yafi kome samun fa'ida ma'ana babu fa'idan da mutum zai samu sama da ya samu tsoron Allah madaukakin sarki in ka samu wannan kawuta zuciyarka kullum a cikin hutu take wallahi saboda mai mutum yana tare da Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ku yi guzuri amma mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah ku ji tsoro na ya kuma abota hankula wanda yake da hankali to ya wajaba a kansa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure daga gare ni ne da shedan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mini kurakuraina ya karɓa mana ayyukanmu ya biya mana bukatunmu duniya da lahira ya yaye mana dukkan wata damuwa wani ya rubuto takarda cewa wasu 'yan kungiyar asiri wato secret cult ne suke ta ƙoƙarin su cutar da ni amma Allah bai ba su dama ba sai kuma suke bi na masallatai da wuraren karatu suna min ƙazafi da duk abin da zai shafi mutunci na har ma suna cewa ni ɗan secret cult ne saboda haka nake roƙon malam da 'yan uwana musulmai su taya ni da addu'a don alfarman wannan wata Allah ya bayyanar da gaskiya tsakanina da su da kuma tona asirin dukkan munafuki ɗan secret cult to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan fitina mu kuma ya tsare mu amma kullum da muke faɗa shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanyoyi da zamu bi domin mu tsare kanmu daga wayannan fitintinu shine ta hanyar rike azkar wannan hisnul muslim da muke gani din nan in ka ga dama ka kira shi 24 hours with the prophet sallallahu alaihi wa sallam, awa 24 duk wani motsin ka da zaka yi akwai abin da aka ce ga yanda zaka yi shi cin abinci zaka yi zama zaka yi tashi zaka yi shiga zaka yi fita zaka yi gida ne masallaci ne banɗaki ne kasuwa zaka shiga fita zaka yi kwanciya zaka yi kai bacci ka farka daga bacci ne duk abin da kake tunani riga zaka saka ne don kar ku saka tare da shaytan abinci za ka ci don kar ku ci tare da shekan waye duk abin da za ka yi to idan mutum yana wannan yana neman tsari to a koyaushe zai samu wannan kariya ɗin. yanzu misali in ka ɗauki addu'an fita daga gida mutum yace "Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ko ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai ya fita su shaidanun kansu za su rika gaya junansu yaya za ka yi da wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi kuma ya tsare shi ya za yi da shi sai su rika gudunka to amma da yawa muna wannan sakaci din shi yasa muke samun wayannan matsaloli wanda ya samu matsala Allah ya yi masa wanda bai samu ba Allah ya tsare mu wannan yace ina neman taimakon addu'a akwai kadara na da nasa a kasuwa Allah ya kawo masu saya masu albarka amin to mu za mu roƙa maka Allah madaukakin sarki ya kawo maka abin da zai hana ka sayar da kadararka <laughs> Allah ya yi masa damuwan da ta sa ya fitar da kadaransa zai sayar ya ba shi daman da zai hana shi sayar da wannan kadara ɗin Allah madaukakin sarki ka azurta mu arziki na halal kuma ka wadata mu da abin da yake na halal wani ya ce shi ma an sace masa laptop ɗinsa a shagon da yake business center muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi su kuma waɗanda suka sace ɗin? muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye su ya shirye su kuma ya ba su daman da za su mayar da haƙoƙin mutane da suka ɗauka kafin gamuwansu da Allah wannan ya ce ina neman addu'an ‘yan uwa musulmi barayi sun shiga gidana sun mana satan mashuna muna roƙon addu'a Allah ya tona musu asiri in ya tona musu asiri kuma ya dawo muku da kayanku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan wani sharri na barayin ciki da na waje na koye da na bayyane da waɗanda za su sace mana abin da muka mallaka da abin da waɗanda za su sace mana imaninmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu da su su ma Allah madaukakin sarki ya shirye su Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu ikon guje ba ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk wanda yake bukatan yake da wata bukata na aure ko na aiki ko na gida ko na mota ko na aiki ko na me ko na cin jaraba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatunsa duk wani sharri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da kakanninmu ya shiryar da mu da ƴaƴanmu da zuriyarmu ya sa mu a aljanna kuma ya tsare mu daga wuta kullum ana roƙon al'umma kuma wannan wuri da muke zuwa muna zuwa ne domin mu ji maganganu da zantuttuka da umarni da hani na Allah madaukakin sarki kuma yana cikin ladabi na addinin musulunci da tarbiya muke ɗauka a nan domin abinda Allah da manzonsa suka koyar mana ne muke zuwa mu to kullun nakan ji ana ta sanarwa cewa security suna neman a bada haɗin kai musamman wajen pakin akwai abin da ma a doga ake cewa double packet shi double packet din nan shine ake yi kuma ƙarshe a zo a samu ɓarna. kamar yadda yau ya faru wai wani baya son ya ajiye ta da nesa saboda baya so ya taka to yanzu akwai wanda aka ɓalla masa miro kuma kullum security suna faɗa cewa a daina yin double parking a rika ajiye motoci haka saboda kowa ya zo ya dauki motar salami lafiya to muna roƙon jama'a al'umman musulmi a ba da haɗin kai duk abin da kuka ga ana sawa ana cewa tsari ne doka ne ana yi saboda maslahanku ne ku da kuma kayayyakin saboda maslahanku da kayan da kuke zuwa da shi idan an ce a lokacin tarawi ana cewa kada mutane wanda ya san cewa da ana warewa ma wanda ya san cewa da an yi lokaci kaza zai tafi to ga wurin da suke ajiyo to an fara samun matsala wani yanzu zai tashi ya je kamar ya je motarsa ce zai je ya dauki wani abu sai ya saki ya bude motar wani ya dauki wani abu a ciki kuma ya sake dawowa cikin masallaci an juma sai ya fita dama da kafa ya zo sai ya kama hanyar sai ya tafi to shi yasa ake magana cewa idan mutum ya zo yayi parking ba zai tashi ba sai an tashi ga baki ɗaya don in an fita a fita ga baki ɗaya wajen ɗauka in ma wani mugu ya zo zai ɗauki kayan wani mai shi ma ya fito za su gamu hmm. yawwa saboda haka ake ta neman goyon baya na ga kullun sai an yi ta sanarwa amma kuma wasu sai su ji cewa kaman an matsa musu ne an takura musu wasu ma suna cewa wai dokokin mu suna da tsanani a masallacin to ban san wayanne dokoki bane na wai maganan bakin ne ba an ce kada kai bakin kai double bakin yanzu an zo wucewa wani an karya masa biro in ya fita kuma zai ji haushi zai ji haushi cewa an karya masa biro kuma ba zai ga wanda ya karya masa miron ba watakila da ya buga ya wuce mu muna zaune a nan saboda haka duk lokacin da securities nan suke magana cewa ga yadda aka tsara don duk abin da kuka gani sai da aka zauna aka yi mitin aka yi tsari don a tabbatar cewa an yi wayan abubuwan an tashi an wace lafiya to muna roƙonku don Allah a bada haɗin kai domin ku ku ji daɗi mu ma mu ji daɗi ko da ba motar mu bane in aka ce a nan masallacin wani abu ya faru da ita hankalin mu ba zai kwanta ba saboda haka a bamu haɗin kai wajen ganin cewa wannan al'amarin an yi shi an gama lafiya Allah ya sa mu dace Allah ya karma mana ayyukan mu ya yafe mana kurakuranmu ya samu aljanna ya tsare mu daga wuta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك